Masu sauraron Shirin Najeriya a yau, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Nana Khadija Ibrahim ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Bukatar fita daga Najeriya domin ayyuka a waɗansu ƙasashe lamari ne da ke neman zama hantsi leƙa gidan kowa. A baya dai, an fi jiwo irin waɗannan al'amura daga kudancin Najeriya. duk da cewa an jima ana samun mata 'yan Kano Jidda arewacin Najeriya. Amma ka ga matasa sun tashi hankalinsu ko ta halin kaka suna son fita daga ƙasar nan wani sabon lamari ne da a yanzu yake cin kasuwa tsakanin jama'ar Najeriya baki ɗaya. Lamarin na fita ƙasashen waje dai ya kai ga har matasan da suka samu damar fita ta kowace irin hanya. Suna ɗaukar hoton bidiyo suna turowa a kafafen sada zumunta, musamman TikTok, suna bayyana irin rayuwar da suke yi a ƙasar da suka je. suna kuma baiwa mai buƙatar tafiya shawara kan hanyoyin da zai bi idan yana buƙatar tafiya. Hira kan wannan batu ba iya tsakanin matasan ƙasar nan kaɗai ya taƙaita ba. A lokuta da dama an sha hangen mahukuntan ƙasar nan suna maganar. Sai dai akwai masu ganin cewa ba ɗauki maganar da muhimmanci ba, don kuwa a cikin manyan wasu suna maganar suna dariya. Anya wannan yawan ficewa daga Najeriya zuwa waɗansu ƙasashe zai zama alkhairi kuwa? Dr. Kabir Sa'id Sufi malamin kimiyyar siyasa ne a kwalejin ilimi da share fagen shiga jami'a da ke Kano, kuma mai sharhi akan alamarin yau da kullum. Ala gafarta malam, shi idan ana son kawo ƙarshen wannan tafiye-tafiye da a lokuta da dama ke zama sharhi ga matasan da suka yi, da kuma Najeriyar ma baki ɗaya, menene abin da ya kamata a yi? to sai an yi nazarin abubuwan da suke jawowa wato 'yan ƙasa suna barin ƙasarsu da kuma menene ya ke sawa su tafi can a turanci ana ce mishi sai an duba pull da push factors wato uh, push factors su ne abinda suke tun babu su a nan din suke sa mutane na tafiya daga nan din menene yanayin zama a nan akwai matsalar tsaro akwai matsalar rashin aikin yi akwai uh, talauci akwai kuncin rayuwa akwai to duka sai an duba waɗannan a ɗauke su su ne abin da ake cewa push factors wato dalilan da suke wato tura mutane su bar ƙasarsu sai kuma an duba menene wato pull factors na abubuwan da suke jan mutane su tafi waɗannan ƙasashen da ka zayyano mutum da har suke barin ƙasashen suke tafiya can to akwai abin da yake jan su su tafi can din watakila saboda sauƙin rayuwa a can rayuwa a tsare take akwai ayyukan yi akwai wato kudade a cikin jama'a akwai tsaro babu fargabar tsaro da sauransu to sai an duba an ga menene a sannan kuma sai ayi tunanin menene za a samar da shi a nan ɗin wanda yake zai hana mutane tafiya al misali hmm. idan matsalar tsaro ce sai an magance matsalar tsaron nan a birane da kuma ƙauyuka kafin 'yan ƙasa su daina tunanin tafiya saboda sai da rai mutum yake yin dukkanin abin da zai iya yi a idan ya kasance ba ka da rai ko kuma ran kaɗin ba ɗauke shi a bakin kura ba ko da yaushe za a iya ɗaukai shi kuma ba tare da wani an yi wani abu a kai ba wannan zai sa lalle mutum zai ƙoƙari kiyaye rayuwarsa kiyaye rayuwarsa ta hanyar barin wannan gurin da babu tsaro ɗin to kaga akwai buƙatar a samar da tsaro kenan a idan hmm. ayyukan yi ne babu akwai buƙatar a samar da ayyukan yi a waɗannan ɗin domin a hana mutane tafiya a sannan na uku idan talauci ne babu a yi ko a fito da shirye-shiryen rage raɗin talauci a da sauransu kuma a samar da wato yanayi da da kowane ɗan adam zai samu ci gaba a kasuwanci ya wanzu a rayuwar kanta ya kasance ta tafi to su sai an yi wannan nazarin an samar da waɗannan abubuwan kafin su hana a mutane jin sha'awar tafiya wancan gurin amma banda su kuma akwai abin da ake magana na wato samar da wato kishin ƙasa a zukatan al'umma da kuma wato abin da ake cewa collective ownership wato sai 'yan ƙasa sun ji cewa ƙasar tasu ce da su za a haɗu a gina ta a sannan ne wannan shi kansa yakan hana wani lokacin yanayi ne da muke a wannan zama wannan lokacin abin da kake tunani a ƙasar kaɗin babu can ɗin ma in mutum ya je lallai zai tarar rayuwar ta canja ko da labari da mutum yake ji akwai matsi akwai abin da bahaushe yake cewa ana iya zuwa wani yanayi na bukur ba daɗi jos ba daɗi hmm. a to nan ɗin ma babu a can ɗin ma kuma babu amma abin da duk da haka zai zaunar da mutum ya hana shi kwaɗayin tafiya ɗin shine idan mutum yana da kishi kuma ya sa ran cewa ko ba jima ko ba daɗe ƙasarsa za ta gyaru a wato kaga akwai buƙatar kishi kenan a halin yanzu yadda aka mai da abin a kasar nan ya zama kamar abin wasa ko abin raha kuma daga kowane bangare har masu mulki suna suna zaka ji suna ambato a cikin wato jawabansu suna japa syndrome ana dariya mm. wannan ya nuna cewa ba a ɗauki abin da mahimmancin da ya kamata a ɗauke shi ba to saboda haka akwai buƙatar a ɗauke shi da mahimmancin da ya kamata a bashi sannan a fito da wani shiri a yi ƙudurin wani shiri da zai ƙara wa 'yan ƙasa kishi sannan kuma a nuna 'yan ƙasa cewa wato ba haka za a zauna ba har abada akwai yiwuwar ƙasar ta gyaru kuma in ta gyaru baka nan za a yi maka nisa a da sauransu kuma sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi sannan za a iya gyara ƙasar sannan kuma ya san cewa wani lokacin akwai abin da ake yi wanda yake gama gari ne Ah, kamar lokacin da aka samu global meltdown wanda ake cewa duk kasashe kowanne suna fama da nasu matsin tattalin arzikin sai dai na wani ya fi na wani to idan ka ɗauka ƙasar ka ce kaɗai wato ba nazarci abin ba kenan ah, za ka zo kuma ka bar ƙasar ka ka tafi can ka je abin da ka guda a nan ɗin ka tara a can ah, kamar yadda na faɗa da bahaushe yake jos ba daɗi ukur ba daɗi amma ba wai duka kasashen ba ne suke da daɗi sannan ko ba duka kowace tafiya ba ce take da daɗi akwai mutanen da yawa da suke fita daga ƙasar su su yi tafiya ba tare da shirin ko kuma sanin inda za su ba an yi musu roman baka a yawancin su za su je su kare a wani guri da yake wato ba su karasa inda suka je ba kuma sun bar gidajensu alal misali masu son shiga tarayyar turai ya kasance an tsantsanci kansu a tsibirin lampedusa kamar wanda yake watakila suna rayuwa kamar 'yan fursuna a za su rubuta takardar neman a ba su izinin shiga su yi karya da sauransu wanda kuma sai an ɗau lokaci kafin a basu izinin shiga din kuma duk da haka watakila a wulakanci za su shiga akwai aikin da ba za su iya yi ba kasashen da za su je wasu kasashen ba su ma iya yaran su ba sai sun yi watanni ko shekara kafin ma su iya yare kafin su samu damar samun aiki so da haka watakila a shekara hudu biyar rayuwar bata daidaita ba wanda da a gida mutum ya zauna da kuɗin da ya kashe na tafiya da kuma wahalar da ya sha din da a gida ya zauna watakila a shekara biyar din sai kaga Allah masa albarka So da haka wani lokacin akwai wato rashin sanin ina za a je daga ina ake kuma me za a samu na sha tattaunawa da mutane a wasu kasashe wani yana cikin yanayin halin kakani kai kuma zai gaya maka ya ce da sana'a kaza nake a najeriya akwai wanda na gani a dubai ya ce yana facin tayar mota a najeriya ya tattara injinan da komai ya sayar ya bada kuɗi naira miliyan uku a kai shi dubai kuma da aka kai shi sai ya ga cewa kawai an kai shi ne ba tare da cikakkun takardu ba zai ƙara rayuwa ne a ɓoye to kaga watakila miliyan ukun su da ya ajiye ta anan a wancan lokacin ana maganan shekara shida bakwai watakila da ta ishe shi ya fara wani kasuwancin da in Allah ya masa albarka a shekara biyar din nan ya kasance ya zama wani abu da shi. Dr. Kabir Sa'idu Sofi kenan malamin kimiyyar siyasa a kwalejin ilimi da share fage na shiga jami'a da ke Kano kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Mun tattauna da waɗansu 'yan Najeriya da ke shirin barin ƙasar nan, sun bayyana mana dalilansu na son barin gida. ku dakace mu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com wata ta gabafinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin rediyo. sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji Dr. Kabir Sa'idu Sofi, malamin kimiyyar siyasa a kwalejin ilimi da sharar fagen shiga jami'a da ke Kano, kuma mai sharhi akan al'amarin yau da kullum. da bayanai kan abin da ya kamata idan ana son kawo ƙarshen tafiye-tafiye da matasa ke yi domin neman aiki a waɗansu ƙasashe. Yanzu kuma lokaci ne da za ku gyara zama domin sauraron waɗansu da ke shirin barin ƙasar nan. Sun bayyana mana dalilansu na son barin gida. Khadija gare ki. sunana Muhammadu Sanusi kuma a takaice ni software engineer ne yauwa software engineer ina nufin aiki na shine aikin gina manhaja ko kuma shafin yanan gizo wanda mutane za su yi amfani da shi domin to wannan tambaya ta kuma ta zo daidai da niyyar da nake da shi me yasa na ce ta zo daidai da niyyar da nake da shi dan saboda a matsayina na software engineer a yau din nan kullun cika form nake a yanan gizo ina neman wata kamfani a kasan waje da zan tafi in je na yi wa aiki ko su na samu su nemi su aiki ina daga gida wanda ake kira remote job ko kuma na tafi can kasan wajen na daina yi masa aiki amma ni zan gwammace ma na tafi can kasan wajen to kaga abdusa bayani na a yanzu nan ma ina akan hanyar barin kasa ne ba wai ina son na muku magana akan abin da nake tunani ba abinda kuma nake tunanin gwamnati za ta yi domin ta magance mutane ko kuma ta magance fita waje da mutane suke yi zuwa neman aiki shine gwamnati ta yi iya gwargwadon kokarinta ta tabbatar da cewa idan mutum ya je neman aiki ba sai ya ji da alfarma ba ya zamto cewa eh ka je kana son ka yi aiki a abu a ma'aikata kaza ko a kamfani kaza kada ya zamanto cewa sai an tambaye ka wa ya turo ka sunana fa'iza alhassan tata zauniyar jihar kano ni ina sana'ar aikin fulawani kina son fita ƙasar waje hanya nake ta na daɗe ina neman hanya ina samu kuma sai dai ku ji na tafi. Menene ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi domin rage yawan masu son fita ƙasar waje aiki? Ta gyara tsarin abubuwa a wannan ɗin mutane a samar da ayyukan yi sosai mm. yadda ya kamata. makaranta ya zama na mutum idan ya gama makaranta ga aiki na yana jiran shi ba sai ya ta wahala ba kamar yadda ake yi ma irin yan school of nursing haka idan ka gama nursing za ka fito da aikin ka to ya zama na kowane wannan discipline ka karanta mm. da ka kafa ya zama na cewa ka fito da aikin ka mm. kuma aiki ya zama ana baka albashi wanda zai rike ka wanda ka yi cefanen gidanka sannan ka kula da kanka kuma har ma ka taimaka kuma ka iya ka ajiye wani ma abin ka yi saving wani abin kana son fita ƙasar waje Ina so na tafi ƙasar waje. Menene ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi domin rage yawan masu son fita ƙasar waje aiki? Na farko shine aiki gwamnati su ensuring um, mutane Najeriya suna da aiki kuma gadi. Yawa ba security na ma Najeriya wani abu ne so su samu assurance su raina su kuma na uku shine makaranta boko yauwa makaranta boko su rage ma ma citizens din kudi makaranta masu dinga taimake su idan sun yi abubuwa da ya kamata su yi bangan me zai sa wani ya ce zai bai najeriya saboda in su yi abin da ya kamata su yi najeriya zai fi kowane kasa kyau Rana Husaina Sani, ni fashion designer ce. da Menene ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi domin rage yawan masu son fita ƙasar waje aiki? Kuma yana fara cewa su shigayetin aiki mm. ma matasa. Mm. yawancin matasan da suke a ƙasar waje ba don kuma bane don su je su aiki. Mm. Su samu hanyar da su Mm, future ɗinsu ya zama yana da kyau. Gwamnati za ta iya gyara ƙasar nan ta creating aiki um, zama a ƙasar ya dawo yana da sauki idan yanzu zama a Najeriya gaskiya sai mai haƙuri. In matasan da suke barin ƙasar nan suke da sa ƙasar waje. Mm. In ka duba in sun je wurin mostly um, suna samun aiki mai kyau mm. suna dawo ga successful. Kuma mutanen da suke wanda suka rage a Najeriya in sun hango cewa um, ƴan uwansa suke son ƙasar waje sun fita kuma sun yi nasara sun samu ayyuka masu kyau. Kuma desire ɗin barin ƙasar kuma su samu um, future mai kyau yana yana ɗinsu din su so shi yasa mutane a Najeriya yanzu main aim din su tafi kasar waje don suna son su gyara rayuwa gaskiya sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. zama da don abokiyar aiki na, na Khadija Ibrahim Muhammad. Awwal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.